أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى من الله السلام عليكم ورحمة الله barkan da saduwa a wannan yammaci na alhamis wanda ya dace da sha shida ke nan ga watan rajab shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da bakwai bayan zaman da Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da muka zuwa Madina wanda kuma shi ne yammaci na goma ga watan takwas shekara ta dubu biyu da shida miladiya a jiya mun cike a ƙarshen suratul humaza yau kuma za mu tashi farkon suratul fiye akwai fadakarwa guda su game da abin da muka karanta a jeko suna karwa da tsarin bayani fasara fadin allah ta'ala na biya kundin da zina kafaru min ahal kita wa min sirkina mubarkina hatta da ajiya kuma bayyana rasulun min allah ya su da fasara cewa rasulun min allah ya su su kuma mubaha manzo daga allah yana karanta da kasance masu sanya wannan kuwa ya fitar da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam baya rubutawa baya karantawa abin nufi baya karanta rubutaccen abu alƙur'anin da aka sauka maka ya haddace shi ne kai da yi ba tare da karanta shi a cikin allo ko littafi ba duk da cewa lafazin yaslu yana ɗaukar ma'anar amma kai ce da cikin wani da lafazin ke ɗauka bayan haka yana daukar ma'anar biyayya ya yadda kurban mutahara wato yana biyayya na da littattafan da suka gabace da littattafan da suka gabace su cikin kira zuwa ga tauhidi shi ma din bai saba wa domin filin kara ya zo yana zuwa da ma'anar shari'a ya zo yana zuwa da ma'anar kuma kara'a ya saba wannan aka yi a cikin da zuwa cikin alƙur'ani a iya bayar wannan ma'ana mun yi da annabi da aka yi nawa mun da bai zo na ko haka da dawo sun yi kula da zuwa zuwa nabi wa mun yi ko bin ko da da mun sabirun إن الذين يجدون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تموت ليوفيهم أجورهم. إلى غير ذلك. ولنبي ودم فإن الله أبدا من تقولون بقى لو لا لمؤون إنما يقين مضاد مضاد للجدد وإنما يستجم بار الإضافة الموصوف إلى الصفة يدع منك من بار إضافة الصفة إلى الموصوف ومن الموصوف في العلم الصفة التي أن يقين كما أن الصفة هو اسم مضاد إليه هذا المضاد المضاد من بار إضافة الموصوف إلى الصفة ومن باب إضافة الصيغة إلى الموصوف ولنا الجميع وعدد إلى زوى من باب إضافة الموصوف إلى الصفات إضافة الموصوف إلى الصفات sannan wajen walina ko ana zalika da shi da wannan kuma ya tambaya yake cewa me zai hada a cikin na buga miri ne goma zuwa ga inda rafa wani da ce ba zai yiwu ba da ya kamata ya koma ne zuwa ga abin da ya gabata na suna da abin sa to akwai abin da ya kamata ya faɗi a wannan lokacin shi ne da ubangiji da ana ce inna insana li rabbihi da kanu wa innahu sai da so hu da ne yana koma zuwa bane arabu inda wani ya kawo in da wani da sai samu karbuwa to amma duk da haka zance mafi karfi ne shi ne innahu ba zai na koma da zuwa da insan ba yana koma zuwa da arabu ba saboda ne inna insana lakanudun shine asalin zanta bi rabbi sunan da dai aljaru mazun wanda yake da Allah bi kanu wanda yake shi baya cikin ba umda bane a cikin zanta amma wannan kuwa yasu mutum da shi ne umda a cikin zanta shi ya kawata wani ne ko maganar cewa wani ariya mun fasa da cewa ko mu ce dawaki ko mu ce dan da ma da maganar ne da kuma amma ko maganar dawaki kuma tana da karfi sun da Allah ya maganar dawaki a matsayin abu ne wa yanzuru marfa min quwwati mujarribatin la yusrifuna fiha duwan mali kada sun da ana ranar da abokan adawa da dawaki to Ya ka da rasu kuma ne kuma da da da gobe yayi babu ya da suratul fil suratul fil sura ta makkiya hiya khamsu ayat dana bashar ayoyi biyar to bayyinu ihtina'ahu ta'ala bi sirri al-haram al-karim tana bayyana da ubangiji ta'ala ke ba da kulawa wajen kariya da sashin mai girma kurjin maka mai daraja wa ilakahu man aradahu bi su'i da kuma halaka da duk wanda ya nufi wannan da mummunan duk fa qala lahu sai ubangiji da ala ya rufe su wato ainihin jarra kaslin mummunan kisa abin da ku to wannan shine ba abin da suke nuna wa muna roƙon ubangiji da ala ya fahimta da mu ayoyin ta daidai tare da ayoyin da su biyo baya tsoron da su biyo baya kuma ba mu yi aiki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله fa'ala rabbuka bi ashabil fil kin baka ga abinda ubangijin ka ya aikata ba ga ma'abuta giwaye ko kace shin baka san ba abinda ubangijin ka ya aikata ga ma'abuta giwaye domin shi idan ra'a mafi yara mubali wanda a ruya da aka kasance ta fuskar mana akwai a ruya tun ido to in mun fassara da dalilin sai mu ce shin baka ga abin da ubangijin ka ya aikata ba abu kuma alhuri kun tambiya ganin zuci ganin zuci ne ilimi albasaru ganin ido albasiratu ganin zuci قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ولا جنة فينا بصائر فجاءهم بصائر من ربي ولا نعرف جنة الوجي جنة الوجي هو جنة إلمي Dole ne kuma da mufassara aya da ganin zuci ko da ganin ido ganin zuci domin ganin ido a annabi bai zamani da lokacin alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil jin yin ba ka da masaniya game da abin da ubangijin ka ya aikata ga ma'abuta cewa ya ba ka san wannan labarin ba abin nufi ka san wannan labarin tun da an maka wa'ayi an sanar da alam da ake da wani tafsir da ubangiji bai san da kai da su ba da ma sai su su fi tafsirin a cikin tabewa da hasara domin tafsir shi ne tafsir ko kuma al'ala ko kuma al'asara duk da wanda ta fasara iyayi kaidun wato shi da abin da suka kulla a mamakin ubangiji ya mayar da shi ya zama dababbe sun zama cikin hasara ba su samu nasarar abin da suka kulla ba wannan ko ya faru umarnin babu kada da ya ruwaito sannan shi wani jaridar kawar ne kawo cikin littafin sa na tafsiri jami'ul bayan da sanadi wanda ya kamata cewa ne cikin sarakunan sha a habasha kai a wancan lokaci wannan ake kira al'ashara abu ya wanda a wancan lokaci habasha mulkin da ya mamaye har kasar yaman da haka wanda yake mulki a yaman yana biyayya da sarkin habashan wancan lokaci to sai yake kinin tashin sha'awa yana ganin dan larabawa suke cin doguwar tazarar tafiya don su je maka su girma wa tashin sha'awa dan mai ma waɗanda ba larabawa suke ganin kima tashin sha'awa a ne to dai yau kawar da hankalin mutane daga tashin sha'awa sai ya sa a cikin wani ƙarin tashi a yaman wanda ya zama su tashi ta larabawa wanda ya kama da ka'aba da nufin zai ne hankalin mutane daga ka'aba don da ne wannan tashi a rinka yi ibada to wani wani cikin larabawan jahiliya sun kifi ya kawo shi don mai garin su maka za a yi ba wani ɗaki ya zama kifiyar na garin su don wani wulakan da wannan ɗaki da aka yi sai ya bayan gida to sai wannan magana shi kuma ta dubu rama sarkin habasha sai shi to tun da haka ne shi ramu wanda zai zai ke rushe ɗakin kafa don kowa ya ita wanda da zai ne suna kan giwa ya ba sai da ya zanto su da makka bai kowane wani ɗan arziki kilomita ba ba ya da yawa sai kawai ya ga duk lokacin da ya zabar da jiwa ya ji da wajen jiwa ta fara ka kara da jiya ana dukar ta kamar ana tuno ta daga baya har sai haɓar da ta da amma da an juyar da ita an kasa ta aka nata zuwa ga yadda ba ta ba ba sai kuma ta kama sauri da hannun saboda haka ne ya zo a kan suna cikin irin wannan hali ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya aiko musu da waɗansu irin tsuntsaye waɗanda suka masu tsarin yawa kamar yadda yake a nan gurin wa arsala alaihim bayran ababil sai Allah ya turo musu da bayran tsuntsaye ababil da masu tsari yawa domin da aka ababil wato al-kathira da jama'a kathira min as-sayd adadi jama'u masu yawa cikin tsuntsaye shi ababil din malaman larabci suka ce jamun lawa ya da min lafi jami'i wanda yake asira da aka yi zuwa jami'i ba ya da mubarak wannan da take yana da mufrad sun su ba la wato alim tari da wasu ni kaza da kuma ba sai a lokaci sai kuma nan sai kuma taburi shi ne mufrad din ababi haka amma wadansu da yawa suka ce a jami'i ne ba ya mufrad ma'ana ne ya yi kuma su zuwa masu tarin yawa إلى من بين أن ما ينهم قال لي سلطي فرجعها في يوم إلى أرسل عليهم بيرا أبابيل ترميهم بإدارة من التشبير صنع تدين منصب بإدارة دولة سجن دوره من تشبير نا قوننا تبو قوننا برجي إلى تشبير وأنا أتقول أكيد dutse ne ta kone wato dutse ne amma ba dutse ne wanda asalin su dutse ba a yin kone aka kona shi don sabar konewa har yi su sai zama kamar dutse ga tsananin zafi da kuma sifa ta dutse din da tauri da karni kamar yadda wanda hasan ne mamu gata da ya nuna kowane sun suna da jirgin zuwa su guda uku kafar dama da kafar abu suna da kyar daidai sannan su yi bakin suna da kyar daya ga kuma tsuntsayen mai yawa suka da jifan su jifan da yan aka ce jifan su an yi da wani mata da su ai duk dai yana da kawara da kuma wannan ba abin da kan da zai tafi da shi to amma wani abin da Allah ya musu da cewa karfin da zafin lokacin da aka mutum da ko zuwa ya fi da da yake Allah ya wato tamimin bijarin na abin da da tijara da su ji wa zuwa dole amma na konan nan tafo saboda a wani wurin Allah ya nuna tafo ne amma bai nuna konan ne ba sai ana nuna konan ne domin yin shekara kuma kwakwa kun kallon musulun kwanu inna ursilna ila qaumin mujrimin da rusul yursala alaihim tijaratan min tin dutse na tabo wannan dutsen tabo ba nan tinjir sabbin tijar da musulmi to da akai ne su furtu bariya sai sa dama ta tafi waɗansu daga cikin waɗanda aka kona da dutse to kuma nan ma dutsen ne wato kamar irin alamar da aka wa mutane annabi ruh irin da ya ga wa azabar ne ina ba za mu yi illa ya ta can ba wato ainihin can ba sun ya ka turo wani a turo dutse an gane ko bada ala wanda ake mafus sai wani yi da mai sun ka asirin kamar ciyawa na kuma a larabci yana nufin ciyawa ma'akul wanda aka cinye kuma aka ke wani farin jiri a cikin gaba ma'ana dai aka yi ta kasance da su gaba da yanzu so ba za ka iya ganin mutum da sai da shi ba an sai da ya zaɓi an halakar da su gaba da wannan na nuna karfin Allah maka cikin fito don bayar da kariya da kashin farakawa. da haka wani shi abin da ya faru da awar hakan da idan yanzu wani yanki jijiyar mulki ta ɗauki jijiyar mulki zai zama awar hakan zamaninsa da kuma zai wani da nan ina baka saboda yahudawa bayan an kai hari da yanzu da kan ba sai rinka yaya wannan ko suna cikin da ne da za su kai wa ba hari ga da an harbo da kaza ga wani bibi ya ji ya ji ko to ga bibi nan ga bibi ina baka da bin da ba na wani ya da take suna in wani abra hasan yau yake zai zai yi bibiyar mutum da yi, to yi hasan da bayani da ba ma ga Allah ya kasara ya kai Wani wannan duka kun saka babu sanan nan da Allah da cikin sarki ya tsare maka maka kuma mahaifar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin tsare maka da mutuncin ta akwai tsare wato annabi sallallahu alaihi wa sallam da mutuncin zuriyar gidan wanda nan ce mahaifar su nan ne inda aka bin cibiyar sa in wato mun faɗa abin a hauta ƙararrai da abin da bin cibiya ko da ko abin ne sun ba ma'ana yana da kuma ya bar mun gama da suratul fil za mu shiga cikin suratul quraish ita ce sura ta dari da shida wata wanda muka wuce ta dari da biyar haka ce mata suratul quraish haka ce mata suratul ilal ce mata suratul ko suratul ta amma ne ta da suratul quraish ko suratul ilal quraish wannan sura tana da ayoyi guda hudu biya hudun da tana bayyana fararen dawa. وعن عمر انه قرأ فبدأت الثانية من المغرب وقرأ الأولى بسورة والتين يا أبا لبدر عمر بن الخطاب أرجع النبي كل المغرب يا كما كان سورة قريش كما إذا أرجع أفرقه كما كان والتين والزيتون وتجينا هذه إلى الباب وأسكن كل المغرب فتريد أبا الله يجيب بسم الله الرحمن الرحيم بإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف وليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من سورة قريش وبني في إيلاد رحلة الشتاء والصيف wani ya abu rabba rabba lafazin hila a cikin larabci na nufin sabo sabawa da yin abu ko wata wata ko shekara shekara ko duk bayan wani adadin lokaci ka saba da yi sannan lafazin hila na nufin haɗuwar kan mutane kan wani abu daya da suke وألف بين قلوبكم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم لكن الله ألف بينهم معناه جمع بين قلوبهم ولد إله قريش جار لي مجرور wanda ya kamata idan an samu jarin zuru to a samu abin da ya da ya shafin shi yanzu dan yana so mata alaikum bi ya abin da ya gabata sai ce maka al-muta'allaq shi jarin zuru din sai ya so al-muta'alliq wannan muta'allaqun bi wannan muta'alliq to yana da saba na shi wanda yake fara zuwa al-muta'allaq bihi yake fara zuwa sannan al ila gwarai idan za ka wata fasara na hausa ta daidai domin sabon kwarishawa ila fihin rikin lada cita wa sai sabon su na tafiyar lokacin hunturu shi na cita wa sai da lokacin zafi fali abu da rabba hada bai su bauta wa ubangijin wannan dai allazi qada amahum bil du'i wa amahum bil wanda shiryar da su daga yunwa sannan mai amintar da su daga tsoro da kuyi idan muka fara abu ko muka wuce ba za mu ji ɗanɗan abu mutum ɗan an ƙara bayani bayanin ko shi ne abinda malamai suka ce abinda shi ne yake da haƙƙin ya zo a farko a cikin surar shi ne wani yawon goron ba za a bayan da kuma ba الذي min من wa وآمنهم min kawo. sannan sai ya ila da ƙwararrun ila da mai da ta kayi wasu don fari an zura ba da zai umarni da nan bauta wato mai ake nufi لتعبد قريش رب هذا su الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بإلههم إلى تمره للسائل لن يقول إيشاوا تبوتا وأبنجد وانا سائل ubangijin wannan zaki wanda shi ne ya ciyar da su daga yunwa ya kuma amince da su daga tsoro saboda ciyar wannan ciyarwa daga yunwa da amince da su daga tsoro shi ne yadda ya sa suke da tafiya guda biyu ɗaya na farko